masu sauraro barkama da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfila Hashim Gumel. Tare nake da baba ko makiyar da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata sha biyar ga watan Maris na shekarar biyu Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanar labarai. To Sarfilo la jiya Litinin jaban Ukraine sun ce sojojin Rasha sun harba makamai a tilari akan wata anguwa a birnin Kyiv. yayin da tawagogin rasha da na ukraine din suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun kashe akalla mutane takwas da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin burkina faso a jiya litinin in ji magajin garin birnin lamarin da ya kai adadin mutane da aka kashe a rikicin kwanaki uku a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum talatin kana hukumomin majalisar ɗinkin duniya da ma wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya litinin cewa mutane 161 a kasar yamal ka iya fadawa cikin yunwa a cikin watanni shidan karshen wannan shekarar 2022 adadin da ya dinka sau biyar to kanan labaran kenan aka saurara bayan da kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta tsawaita yajin aikinta ɗalibai na cewa ya matukar sani cikin bakin ciki zai kara sa karatun tsawo. kuma ga wannan yajin aiki da aka fara lallai kuwa bana sa tsammanin zan gama makaranta a wannan shekaru. a bangaren tsaro kuwa wasu iyaye ne a maiduguri ke begen ganin an saki 'ya'yansu da ke tsare shekara da shekaru bisa zargin suna da alaka da kungiyar boko haram ya'yan mutum da aka kama su ba mu ji labarin su ba sai ana ce mana wai suna nan wai suna nan muna rokon Allah ya taimake mu gwannan nan ya mana ya wuce mana gaba ya suko mana yaya yau shekaran mu goma muna fama abu ɗaya bayan rahotannin da muke ɗauke da su haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwata zai kamana amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri a jiya litinin jami'an ukraine sun ce sojojin rasha sun harba makaman atilari a kan wata unguwar birnin kiev yayin da tawagogin rasha da na ukraine suke tattaunawa a karo na hudu ba tare da cimma wata nasara ba tattaunawar wacce ke gudana ta hanyar sadarwar hoton bidiyo a maimakon makwabciya kasar belarus kamar yadda aka saba a baya an dakatar da ita ne tsawon wuni guda amma za a ci gaba da zama a yau talata wakilin ukraine a tattaunawar mikalo podolyak ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ana ci gaba da tuntubar juna amma dai da kamar wuya ya kyauta zaton samun nasara a ranar lahadi yana mai cewa rasha tana sauraren mu da kunni na basira kana sun fara bayani masu gamsarwa jama'a a kiev sun ce an kashe akalla mutum guda a wani barin wuta da aka kai a kan wani bene mai hawa tara da mutane ke zaune a ciki a wata gunduma da ke arewacin birnin sun ce dakarun rasha sun kuma kai farmaki a wata ma'aikatar kera jirage sama da ya tada babbar gobara a hali da ake ce kuma babban jami'in kula da harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya tabbatar da kungiyar za ta kare takunkumai a zagaye na hudu a kan rasha sabili da mamayar da ta kai wa ukraine da yake jawabi a wani rangadi da yake yi a babban birnin yankin macedonia ta arewa a jiya litinin babban jami'in diflomasiyyar eu ya zargi moscow da auna fararen hula a yakin da take yi da ukraine yana mai cewa sama da fararen hula 2,400 ne suka riga suka mutu a birnin maripol kadai bai tashar jirgin ruwa yakin putin ba batun rasha kadai ba ne lamari ne da ya shafi tsaro da zaman lafiyar nahiyar mu ta turai yakin ya shafi dukkanin mu inji borel ya kara da cewa sabbin takunkuman za su auna masana'antun rasha da suka hada da ta karafe da ta gawayin kol da makamashi haka zalika za su shafi shiga da kuma samun gurbi a kasuwannin kuɗi na ƙasa da ƙasa wannan matakin zai zama babban lahani ga karfin tattalin arziki da kayan aiki da kremlin ke dogara a kai tana kai mamaya kana tana amfani da kudaden wurin tallafawa yaƙi in ji sai dai kuma bai wani ƙarin haske ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun kashe akalla mutane takwas da suke ɗiban ruwa a wani gari da ke arewacin burkina faso a jiya litinin in ji magajin garin lamarin da ya kai adadin mutanen da aka kashe a rikicin kwanaki uku a yankin mai fama da yawan tashin hankali zuwa mutum talatin an kai hali na jiya ne a garin arbinda a cikin lardin sum wanda ya sha fama da munanan hare-haren kungiyar 'yan ta'adda mai alaka da kungiyoyin alka'ida da is da ta kwashe shekaru tana neman kwace ikon yankin da kasashen burkina faso da mali da niger suka haɗe magajin garin birnin brema warren ya faɗa wa reuters cewa 'yan ta'addan sun ce suna auna hasumiya a jiyar ruwa da famfuna a cikin 'yan makonnin nan a wata sabuwar dabarar da suka ɗauka a wani hari na daban kuma a arewacin burkina faso an kashe akalla mutum goma sha biyar ciki har da jami'an tsaro goma sha uku a cikin lardin na matinga a ranar lahadi a cewar hukumomin tsaro a ranar asabar ba an kashe mutum tara a wani tashin hankali a wata ma'aikatar haƙar zinari da bata da izini a lardin udalan a cewar jami'an tsaro an jima kaɗan baba zai sake da da labarai amma kafin nan zamu leƙa najeriya inda malaman jami'o'i ke cike ba da basu wato ke cewa ba su da wani zaɓi illa su ci gaba da yajin aikin da suka fara tun ranar sha hudu ga watan fabrairun da ta gabata da neman gwamnati ta biya musu bukatunsu musamman bangaren albashi da sauran wasu haƙoƙinsu ɗaliban da jami'o'in wato lamarin ya shafa na cewa sun shiga damuwa ainin kan makomar karatunsu daga abuja wakilinmu halima abdur'uf na ɗauke da rahoto Da safiyar ranar Litinin ne labarin tsawaita yajin aikin da ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU ta fara tun cikin watan Fabrairu ya mamaye kafafen yada labarai inda kungiyar ta ce ta kara tsawon makonni takwas ne don yi wa gwamnatin kasar gargadi saboda ba bata wa ƙungiyar wani zaɓi ba illa ɗaukan irin wannan matakin. Mataimakin shugaban ƙungiyar ASU a matakin ƙasa wato Chris Pewuna ya bayyana cewa tun farkon fara yajin aikin a watan Fabrairu ba su tsaida ranar janye shi ba kuma wannan ya zo ne a matsayin ci gaba da yajin aikin su na baya dan ya zuwa yanzu gwamnati ta gaza biya mata bukatunta da aka cimma yarjejeniya a kai yana mai cewa asu ba ta janye yajin aiki idan ba a cimma wata kwakwarar matsaya tsakaninta da gwamnati ba. There was actually no plan to call off a strike and uh, it was the resumption of a suspended action. So we don't call off strike when issues are still pending. And so what our union did was after the next meeting meeting and we collectively resolved to rule over the strike for another two months. A wani bangare kuwa malami a bangaren tsangayar koyar da nazarin sha'anin mulki a jami'ar Bayero da ke jihar Kano Dr. Saidu Dukawa ya ce. To wallahi ba ma jin daɗi ko kaɗan muna ɗaukan duk ɗalibanmu kamar ‘ya'yanmu har wanda ma bai auren fari ba in dai yana koyarwa to yana jin ‘ya'yan wato ‘ya'yansa ne yake koyarwa saboda haka gaba ɗaya ba ma jin daɗi amma ba mu da yadda za mu in banda wannan yajin aikin gwamnati ba ta sauraron kowane yare kuma duk wata shawara da wani zai kawo za ki tarar ko dai ba ta kan doka ko kuma za ta iya haifar da matsalar da ta fi ta yajin aiki shi yasa muke haƙuri da yajin aikin har sai an saurare mu an fahimci abin da muke ne. kowane yanayi ne ɗaliban da yajin aikin ya shafa ke ciki dai ga wasu da bayani. sunana usman abubakar ɗalibi mai karanta harkar likita a jami'ar ahmadu bello da ke zaria wannan yajin aiki da ya kamata a janye da suka kara wata biyu a kai ya matukar sani cikin bakin ciki saboda wannan yajin aikin da suka kara na wata biyu zai kara sa karatun tsawo sannan kuma gashi nan muna zaune a gida ba abun yi irin wannan wani lokacin yakan iya sa wasu su je su shiga cikin wasu harkoki da bai dace ba sunana ta katsambo ni daliba ce daga nan bayero university na kano ina kuma aji na ƙarshe dama shiri na kamun wannan yajin aikin shine na rubuta rubuta jarabawa na na semester na farko daga nan kuma na fara rubuta project ina wanda dama ina sa tsammanin a shekarar nan zan gama makaranta a kuma je bautan kasa amma kuma da wannan yajin aiki da aka fara lallai kuwa bana sa tsammanin zan gama makaranta a wannan shekarar sunana hamza abdulsalam ibrahim ɗalibi ne daga nan jami'a usman dan fodiyo a gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya ɓarai mana fannin karatun kaman yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama a mekon shekara hudu hudu yanzu ana neman shekara na biyar kenan yanzu bayan an shiga nan an ba da wata daya yanzu ba mu san hawa ba mu san sauka ba an waye gari ana expecting za a janye yajin aikin nan yanzu an kuma an kara postponing ne shi zuwa tsawon mako takwas a gaskiya wannan abu ya tuma da tuwa kwarya sosai dan ana iya tunawa a ranar 14 ga watan february ne kungiyar asu ta fara yajin aikin gargadi ga gwamnatin najeriya don neman a biya mata bukatunta duk kokarin ji ta bakin gwamnatin najeriya da ma'aikatar kwadago da ke kula da tattaunawa tsakanin kungiyar asu da gwamnati ya ci tara lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya To a gaida Halima Abdur'uf har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga baba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. hukumomin majalisar ɗinkin duniya da dama da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu aikin jin kai sun faɗa a jiya litinin cewa mutane 161 a ƙasar yamal da yaƙi ya ɗaiɗaita ka iya faɗa wa yunwa a cikin watanni shidan ƙarshen shekarar 2022 adadin da ya ninka sau biyar wannan kashedi na cikin wani rahoto ne da wani shirin samar da abinci na ipc a takaice ya fitar kafin shirya taron gidauniya na shekara da majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki nauyinsa a ranar laraba IPC wani shirin haɗin gwiwa ne tsakanin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ayyukan jin kai da ke aiki a Yamal da ke samun tallafi daga ƙungiyar tarayyar Turai da hukumomin raya ƙasashe masu tasowa ta USAID da UKAID. Shirin na bibiya da kuma shirya samar da abinci a yankuna da ke fama da yaƙe-yaƙe. rahoton ya nuna mawuyacin hali da ake ciki a matalauciyar kasar larabawan wadda ta fada a cikin yakin basasa a shekarar 2014 lokacin da kungiyar 'yan tawayin huti ta kasar yamal mai samun goyon bayan iran ta kwace ikon babban birnin kasar sana da wani bangare mai girma na arewacin kasar lamarin da ya tilasta gwamnati tserewa zuwa kudanci kana daga bisani ta zarce zuwa saudi arabia a ƙarshe ofishin jakadancin afghanistan a amurka da wasu ƙananan ofisoshin jakadancin ta guda biyu za su daina aiki daga ranar 23 ga wannan watan maris a cewar 'yan diflomasiyan afghanistan din jama'ai daga ma'aikatan harkokin wajen amurka sun gana da jami'an diflomasiyan afghanistan suka shaida musu abin da suka kira rufewa da aka yi bisa ka'ida akan ofisoshin jakadancin afghanistan guda uku wannan matakin na zuwa ne watanni bakwai bayan da tsohuwar gwamnatin afghanistan ta fadi a kabul da kuma watanni da dama da aka kwashe ana takaddama a kan gudanarwa da diflomasiya a washington a karkashin shirin rufewan sashen kula da ofishin jakadancin kasashen ƙetare a ma'aikatar harkokin wajen amurka shine zai ɗauki nauyin kariya da kuma adana ofishin jakadancin a washington da kuma wasu ofisoshin jakadancin a new york da los angeles labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to daga batun ilimi sai batun tsaro inda a najeriya yanzu haka ana da mata da yara fiye da dubu ashirin da biyar da suka rasa masu ɗaukar ɗawainiyarsu lamarin da ke jefa cikin halin kakanika cikin shekaru goma sha biyu da aka yi ana fama da rikicin boko haram a jihar borno ga haruna dauda biyu da karin bayani yanzu haka ana da mata fiye da dubu ashirin da biyar da suka rasa mazaje ko ko 'ya'yansu da suke ɗaukan ɗawainiyar su wanda rashin su ya sa cikin wani halin kakani kayi fiye da shekaru goma sha biyu kenan da soma wannan rikici na 'yan ƙungiyar boko haram a kame iyalan waɗannan mutane wanda aka ce an kai su barikin soja da ke cikin garin maiduguri amma ba san makomar nasu ba ba shige a yan watanni ne jami'an sojan najeriya ta saki wasu mutane fiye da dubu uku wanda waɗannan matan sun samu nasu fiye da ɗari hudu a ciki wannan lamari da ya sa waɗannan mata kafa wata gidauniya mai zaman kanta da kuma fafutukan dawo da iyalin nasu wannan hakan ma ya sa suka keɓe sha hudu ga watan maris ɗin kowane shekara a matsayin ranar wannan fafutuka. a sunana comrade hajja gana suleiman har yanzu muna kan roka har yanzu ba mu ga 'ya'yanmu ba ba mun ba su mun ba su mun faɗa musu mun faɗa musu faɗa mana inda mu suke ko a raye ko ba raye su gaya mana mun yi ta rokansu har yanzu shiru ba wani bayani mun ga wa'yan su wanda aka babbari menene wanda aka bari din ba wanda suka kai shekara goma su tara su takwas su ba wanda shekara kudu zuwa kasa shine suka sake amma mu mu da suka dade har yanzu ba mu gan su ba to sun gaya muku ku suna nan a raye ko ba sa raye har yanzu ba su yi responding ba to yanzu kamar shekaran su nawa kami sun kai shekara goma nawa ma 2011 ne su ma sun rasu iyaye su hawan jini su ba sa gani dan kuka sunana piu halta sanda alhaji umar eh. ta da alhaji umar kafin kafinta ya je kafinta hmm. kuka a bakinta akwai ajimi eh. shakaranta tara aka kama shi eh. yawwa kuma har yanzu bai huta ba wai ana nan ana nan ana yanzu ne ana nan amma ba mu gani ba bai komi ba adiza komi na Allah daga bayan kwatas na fito ya'yan mutum da aka kama su ba mu ji labarin su ba sai ana ce mana wai suna nan wai suna nan muna roƙon Allah ya taimake mu gwannan nan ya mana ya wuce mana gaba ya sako mana yaya yau shekarar mu goma muna fama abu daya na tabbayi ne shugaban allamin foundation wanda ake kira haji hamsatu alamin. ko ne irin hali ne waɗannan mata ke ciki a yanzu har yanzu dai kamar yadda muke din haka ne amma kuma dai alhamdulillah zan ce akwai ci gaba an samu ci gaba dan ko a koda a ciki baya bayan nan daga shekaran bara da muka yi wannan abun zuwa yanzu yanzu zan ce mun samu sojo mun samu haɗin kai sosai daga wurin sojojin Najeriya inda a yi yau zan iya gaya maka cewa cikin shekara ɗaya da rabi sojojin najeriya sun saki adadin mutane fiye da dubu uku a nan cikin garin maiduguri a cikin dubu uku nan da aka saka kuma mu mun samu wayanda muke nema wajen ɗari fudu da hamsin so saboda haka an samu ci gaba sosai kuma a wajen zamantakewa zan ce shi ma mun samu ci gaba duk kokarin da ne don jin ta bakin sojan najeriya game da makon waɗannan iyalan wanda sun ki cewa uban da cewa shekara shekaru wannan mata suna fafutukan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. a nan washington dc goma na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai tsaka mai wuya na alhaji murtala sani shinkafi sha'anin tsaro ga wannan lokaci ya bambanta bisa ga wancan lokaci na baya domin wancan lokaci kasuwanninmu duka rurrufe suke hanyar muwa baka isa idan aka ce yanzu karfe biyu da rabi na rana ba ka baro guso ka za ka zo shinkafa baka isa ba amma yanzu gaskiya karfe shida na yamma karfe bakwai takwas karfe goma har abin da ya kai sha biyu ma za ka samu suna cikowa jami'an tsaron mu suna dan kokari kuma wannan dan shiri da aka yi na sasanci gwargwado ya hida ana cikin wani hali amma mu muna da sauki sunana hajiya kula an kai talaka buɗace idan baka kyautata ma talaka ba kar ka yi tunanin za ka nemi talaka alkawalin nan za a kula da mu za a kula da lahiyar mu sannan tsaron mu shi a tsaron in muna tsare muna gidajen mu kaga lahiya lau shi ke kari ba yanzu ba mu da ikon noma wallahi ina da babban gonar da aka buhu ɗari na masara buhu saba'in na wake na rance da allah yau shekara ta biyu marbar nome ta ba. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da kowa na sabon shiri furna tsaka mai waya wanda yau zai shiga jihar Zamfara ne jihar da take ta fama da sace-sacen mutane musamman 'yan makaranta a kwanakin nan da muka fito. To abin kan baya shine me yasa ta jihar zamfara nan kam take sahun gaba wajen fuskantar wannan matsala din ya magana zargin da aka dade ana yi na cewa akwai alaka tsakanin wasu shugabannin jihar musamman sarakunan gargajiya da su masu sace-sacen nan kuma ce kucin da ke ci gaba da gudana tsakanin gwamnatin da ke ci yanzu da wacce ta gabata inda kowace take dora wa ɗaya laifin cewa laifinta ne aka shiga halin da aka shiga yana da wani hujja bayansa sannan shi gwamna mai ci yanzu ya ce shi ya san kosuwa suke wato cin da wannan ta'asa amma an san kosuwa ne ne din to ya faɗe su idan bai faɗe su ba kila za mu ji a cin wannan shiri na farko da za mu fara kawo muku na muhawara ta musamman da wakilin musa nimalin fashe shirya mana a tsakanin rigan 'yan siyasa guda biyu na jihar zamfara din wanda ba ta da bata lokaci ba zan ba sanin ya gabatar muku da su sani bismillah to akwai honorable aliyu abubakar mc tsohon shugaban karamar hukumar mulki ta tsafe a nan jihar zamfara a karkashin jam'iyyar uh, apc sai kuma honorable sani abdullahi shinkafi wanda yake kili ne a kwamitin tsaro a nan jihar zamfara jama'a barkanku da zuwa barka kare um, wannan al'amari ba sai mun yi dogon bayani ba da an yi batun tsaro a Najeriya babban al'amari dama kamar yadda eh, shimfiɗa ya taho kowa ya san shi sai dai mu sare shi daga inda za mu fara mu taho gaba ki daya. A 'yan kwanakin baya na abubuwa sun faru a jihohi da ke makotaka da zamfara har ya hada da zamfara. A nan ne ma shi mai girma gamna yake ya san masu hannu cikin matsalar rashin tsaro da kuma satar mutane a nan cikin jihar to amma fa bai ci gaba da yin bayanin ko su wane ne ba me za ka ce game da wannan honorable sani shinkafi wannan matsala ta tsaro da ta'addabi arkin najeriya musamman arewa maso yamma ko arewa maso yamma musamman ita jihar zamfara abu ne wanda ba yau ya faru ba wannan abu ga ne da shi mai girma gwamnan jihar zamfara na yanzu dr bello muhammad matsalin maradu wannan matsala ta tsaro ta yi katutu cikin wannan jiha tun yanzu kusan shekara cikin ta shida zuwa bakwai to bisa ga haka shi gwamna ya kafa kwamitin da za a samu ƙarshen wannan matsaloli na ta'addanci da satar jama'a da kashe rayukan mutane da kona garuruwa da sauransu wanda an yi bincike an bashi mun san duk waɗanda tun inda aka fito waɗanda suka asasa wannan matsaloli wanda ya shafi jami'an tsaro 'yan siyasa sarakuna a sarakunan bawa da masu sai da babura da dai sauransu abu ne mai tarago da yawa saboda haka kamar lokacin da ta ji shi mai girma gwamna ya magana ba magana ce kawai ya yi ba don yana mai mulki ko na akwai jami'an tsaro akwai abin da ake ce ma intelligence gathering Hmm. Akwai intajen gazarin wanda eh, tattara sakamakon ah, tsaro bayanan sirri ke nan ko? Eh, bayanan sirri shi gwamna matsayin shi na tuzuban majalisar tsaro na jiha ko wa'anda jami'an tsaro suna ba shi sakamako da sarakuna an san wa'anda ke aika aikan nan gwargwado kuma akwai wa'anda ake zargi saboda haka ga da yadda muka tattara wannan bayanai ga wannan wanda yake da kusan shahi ɗari shida da wani abu da mai girma gwamna ya aiwatar da wannan rahoto yana mai tabbata maka da 'yan siyasa da sarakuna da jami'an tsaro da sauransu duk wanda suke da hannu ciki billahi la zira ila lawa da sun shiga taitayin shi jama'a mai yasa bai aiwatar ba an kaddamar da abin da ake ce ma commission of inquiry wanda wani tsohon joji ne a tsara katsina don alƙalla alƙalai na katsina shi ne chief judge to shi ne a ciyaman na wannan panel lokacin da aka zo a kaddamar da wannan panel sai ga matsala ta wannan covid-19 duk lokacin suka ɗaga zama ba a fara zama ba idan har suka zo za su zan suka kai ƙarshe za su zama to duniya za su san wa'anda suka hana zamfara zama lafiya. to bari zai ga honorable aliyu abubakar mc uh, na jam'iyyar apc um, honorable aliyu ka ji bayanai da kuma tambayar da na cewa um, mai girma gwamnan jihar zamfara ya ce ya san masu hannu cikin matsalar tsaro da jihar take fama da shi amma daga nan bai sake wani bayani ba kai ko me zaka ce to Haji Sani na mu yan siyasa ne kuma ba ma iya yin siyasan nan sai al'ummar jihar Zamfara suna zaune lafiya duk wani shugaba da yake tunanin zai iya yin shugabanci ko jagoranci na al'umma a halin da al'ummar jihar Zamfara suke ciki a yanzu to kusan kamar in ce baya da tunani ko kuma baya da imani halin da al'umma suke ciki yanzu mu abin da ya kamata mu shi ne mu ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abin da ya kamata domin a taimaki jihar Zamfara abin da ake nufi da shugabanci idan ka gaji shugabanci a hannun wani kada ka lalace ka tsaya kullum kana faɗin ka gaji matsala kaza da kaza an baka shugabancin nan ne domin ana ma kyakkyawan su kana iya maganin matsala to ka aje maganar zarge-zarge ka tunkari abin da ke gabanka maganar da abdullahi shinkafi ya yi yau shekara ɗaya da kafa wannan kwamiti karkashin jagorancin tsohon sufeto janar na 'yan sandan najeriya shi abdullahi Shinkafi nan da ke magana yanzu memba ne a wannan kwamiti ni da kake magana da ni yanzu ina cikin waɗanda kwamitin nan suka gayyata na gurfana a gaban kwamitin nan muka tattauna da su kuma daga cikin tattaunawa da muka yi da su na fahimci cewa manufar kafa kwamitin daban abinda kuma ake nufi a yi daban amma cikin iyawa Allah saboda da su dukansu membobin kwamitin da shi kanshi wanda ya kafa kwamitin mai girma gwamna duka a wannan lokaci ba su ma fahimci halin da jihar zamfara take ciki ba ba su kuma fahimci menene wannan matsalar ya take to amma alhamdulillah a matsayinmu na 'yan jam'iyyar adawa wanda ake tunanin cewa ana son a yi amfani da wannan matsala ta tsaro domin a ci mutunci ko zarafin 'yan adawa. Muka je cikin gidan gwamnati muka gabata gaban kwamitin da muka ba da shaida. Kwamitin nan ya yawo ƙananan hukumomi goma sha hudu a cikin jihar Zamfara. Ya gana da sarakuna, ya gana da malamai, kuma ya haɗa rahotonsa ya kawo mai girma gwamna yau tsawon shekara guda. To sai ka tambaye su idan har da gaske ake yi ana son a yi maganin matsalar nan kuma har an gano cewa akwai wasu mutane ɗaiɗaikun al'umma da suke taimaka ma 'yan bindigar nan wani allah ɗan siyasa ne ko jami'in 'yan sanda ko jami'in soja to abin da ya kamata a fito fili a yi ma al'ummar jihar zamfara bayani na abin da rahoton nan ya kusa sannan kuma mai girma gwamna ya gaggauta aiwatar da wannan rahoto ta hanyar da ya dace akan doka da uda kada ka mance idan sun san dama ba za su iya aiwatar da irin wannan rahoto ba to babu dalilin da zai sa a kashe makudan nerorin miliyon nerori a kan membobin kwamitin nan kuma membobin kwamitin nan su ɓata lokacin su yi wannan aiki a ce yau tsawon shekara ɗaya babu wani bayani da aka ma al'ummar jihar zamfara wanda zai sa su gamsu cewa lallai mai girma gwamna da gaske yake yi yana son ya maganin wannan matsalar amma ka ji da karshe hmm. ce an mai da wannan rahoton wannan kwamiti zuwa ga commission of inquiry to yanzu a ganin ka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a nan zamfara kuma ina so kafa hujja wa kwara. na wannan matsalar tsaro a matsayinmu na musulmai masu imani na farko za mu ta'allaka ta da cewa wata masiba ce Allah ta'ala ya saukan mana kuma a matsayinmu na musulmai duk lokacin da masiba ta sauka to sai mu koma ma Allah subhanahu wata'ala hakikanin komawa mu gyara taron mu da Allah mu gyara taron mu da yan uwa da makwabta mu gyara taron mu da al'umma a cikin shugabancin da ake yi ma al'umma ya zama da akwai adalci na biyu idan aka samu jinsin al'umma da suke aikata wannan ne to a aikata musu hukunci kamar yadda suka aikata tambayar da na yi wa malam ah, honorable aliyu ita ce zan yi maka wato cewa a ganinka wa yake assasa matsalar rashin tsaro a zamfara kuma ina son duk abin da za ka bada ka bada wata hujja kwarara da za su mara abin da ka faɗi baya To kamar yadda ne bayani Alhaji Sani, ah. matsalolin tsaro ne kamar yadda ne dan bibi da farko ba gwamna mai ci yanzu a saka su ba. Shi Honorable Ali MC akwai wani gari a cikin Kizara a cikin ramin hukumar mulki ta shi inda yake mulki. Akwai rana guda da aka kashe mutum tamanin da shida suna sala a cikin gari. Kuma lokacin yana mun na karamar hukumar mulki ta Akwai rana guda da aka zo aka kashe mutane bawa ganga dan jibga kulkin kalgo yan waren da duka cikin inda yake ba yake dama na karamar kuma mulki na fati akwai ranar da aka zo aka shiga cikin garin fati aka yi atakin a aka ce wasu rassarki wurin nan wadda san wanda ah, bandi matsalar tsaro duk wanda ya so ya assasa ta ko ya allaka ta da matawan ne to bai yi kai ne adalci ko mai za jihar Zamfara adalci bai yi ji jihar fara adalci ba kuma bai sa tsoron Allah cikin al'amarin shi ba maganar matsalar tsaro ba maganar siyasa ba ce ba maganar addini ba ba maganar wani bangare ba ne maganar tsaro idan ta zo ya kamata duk wani bambance-bambance a ce a zo a ci al'umma. To a gaishe ku malamai. To malaman ba su karba ainihin tambayar da shi sani ya musu ba game da ko suwaye bayan wannan rashin tsaron na zamfara watakila a shiri na gaba za su bayyana mana. Sannan shin gwamnatin jihar Zamfara tana biyan kudin diya ko kudin fansa ga mutane da suke satar yara 'yan makaranta da sauransu sai a dakaci shiri mai zuwa domin jin wannan bayanai din yanzu kan a madadin su baƙin namu aliyu abubakar mk da kuma sani abdullahi shinkafi da kuma musamman shi wanda ya shirya wannan muhawara sani mulfashi da grace alheri abdu da ta hada mana shirin ne ne aliyu mustapha sokoto a washington To madalla masu raro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai yi muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. kafin mai salama muna mika sakon taya murna ga ango mahmud ahmed da aka fi sani da baffa da amarisa fatima isa mai shanu wanda za a daura auren su ranar asabar dinnan mai zuwa da karfe goma na safe a sabon birni da ke sokoto allah ba da zaman lafiya da tsuriya ɗaya ba yanzu a madadinin baba ya koma kyarta na gabatar da shirin da kuma salman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol nisar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi Salamu alaikum.